ban iya bayyana maka irin farin cikin da na yi mutanenmu sun zo na cikin gari baki sun zo 'yan region sannan mutane sun taso dukkan 'yan region region na ƙasa 'yan a inda fi zaman lafiya sun zo sannan parti aminan na mrn sun halarto kuma parti aminanmu na arc su ma sun halarto a wannan taro namu na kongire na shidda na andp zaman lafiya da yake cikin jami'in siyasa akan samu rigingimu yanzu ina kwana andp zaman lafiya cikin ƙasa a bangaren abin da ya shafi yayan dafe zaman lahiya muna yi Allah godiya muna ganin abubuwan da suke faruwa a cikin sauran party politik na siyasa na rashin fahimtar juna amma da taimakon Allah mu a wajenmu wannan abu bai zo ba muna fata wanda suke fama da wannan rikici Allah ya kawo musu karshen su Allah ya ba su daidaitawa muna fata Allah ya tsare mana partun mu kan mu hada cikin waɗannan fitintunu na rabuwar Kano zaman ku tare da gwamnati ya tafi ke tahiya alhamdulillah muna mu Allah godiya game da wannan kasani wanda ya ce aka ce zo mu zama an ce zo mu saba babu wani abu haka takamaimai wanda ya hito wanda zai sa a ce akwai wani abu matsala tsakanin mu amma ka san in kana tare wani bi za ka an bata ma da rai ko kai da kanka ka da iyalinka wata za bata ma da rai wata za ka bata ma iyalinka da rai don waɗannan abubuwa ba komai ne ba game da yadda muke tahe alherin ya fi yawa da matsalar da zaɓuka ke ce ana sa ran malam Musa Adamu Jarmaka zai zai tsaya takara? Eh insha Allah wannan shine gurinmu. Insha Allah wancan maganganu da ake yi mu ba mu aiki da su. A shi wajen forum da muka yi na ma'aikata, daukakin ma'aikata da suka taru na ƙasa sun ba da murya guda akan cewa lallai ne ANDP za ta yi takara insha Allah a zaɓe mai zuwa. Wannan shine gurin ANDP zaman lafiya shine gurin ma'aikata. Jagoran ɗin kake yanzu ina kiran ku ga magoya bayan ANDP zaman lafiya na jiha. muna kiran magoya bayan baki daya da su kara ba da kokari a wajen neman mutane don ita siyasa neman mutane ne don muna kara kira ga wanda suke tare da mu deja da su kara ba da himma wajen neman mutane sannan muna kira ga sauran mutane ma da su zo su kama mana wannan tahiya ta mu ta a ndp zaman lafiya.